الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فقال جل من قائل كريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رضي لنا الإسلام دينا وجعلنا بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس ونحن في الدنيا والآخرة الشهداء على الناس وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعرضين المعاندين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على هداه الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال سائهم قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا راية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين أما بعد عباد الله فرض الحج على المسلمين في العام السادس من الهجرة وكان المسلمون يحجون مع المشركين إلى أن نزلت قوله تعالى في العام التاسع يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آنهم هذا وفي يوم مشهود من أيام الله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر من الهجرة وما هو مئة ألف أو يزيدون يؤدون مناسك الحج بعد أن أصبحت مكة في حمى المسلمين وبعد أن طهرت الكعبة من الأصنام وبعد أن محيت آثار الجاهلية كلها قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آلي هذا وخطبهم خطبة جامعة حدثت ملامح المجتمع الإسلامي أيها المسلمون تصف هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الخطبة البالغة التي خطبها في ذلك اليوم بأوصاف منها البلاغ ومنها الإسلام ومنها الوداع قال حجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع أما أنها حجة البلاغ فلأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عقب كل أمر أو نهي في خطبته ألا هل بلغت فيقول الجمع الحاشد بلى فيقول الرسول الكريم اللهم فاشهد فهي حجة البلاغ فإنه قد بلغ فيها وأما أنها حجة الإسلام فلأنها الحجة الوحيدة التي أدها رسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام بعد أن فرض الحج وفي صحيح البخاري سئل أنس رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال واحدة ولا يمنع من ذلك أن يكون الرسول حج قبل البعثة أو حج قبل الهجرة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلقى الناس في مواسم الحج يعرض عليهم الإسلام وأما أنها حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها أمته قائلا أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آني هذا في هذا الموقف أبدا فقد انتقل لأبي هو وأمي إلى الرفيق الأعلى بعد عودته إلى المدينة بثلاثة أشهر وأيام قليلة ولكي نقف على وصف تقريبي لتلك الرحلة المباركة فهناك حديث شريف راه جابر رضي الله عنه وانفرد به مسلم واعتبره العلماء حديثا عظيما اشتمل على فوائد ونفائس وتكلموا على ما فيه من فقه وصنفوا فيه طائفة طويلة فينبغي لكل طالب علم بل ينبغي لكل مسلم مطالعة هذا الحديث ثم خطب رسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحجة أكثر من خطبة خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب أيام التشريق بمنى وقد انتقت هذه الخطب على أمور أساسية تحدد ملامح المجتمع الإسلامي وتؤكد أهمية الأواصر الاجتماعية والترابط الأسري وحرمة الدماء والأعراض رويت هذه الخطب بأكثر من رواية فبعض الصحابة حفظها كلها وبعضهم حفظ أجزاء مطولة منها وبعضهم اعتنى بفقرات منها ولأهمية هذه الخطب أداها رسول صلى الله عليه وآله وسلم واقفا على ناقته روى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ على الجدعاء والجدعاء ناقته واضع رجليه في الغرب يتطاول ليسمع الناس فقال بأعلى صوته ألا تسمعون فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم ومع أن الموقف وسط هذه الصحراء كان حارا إن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاطوا به حرصا على سماع كل كلمة والاستجابة لكل إرشاد وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكرر النداء ثلاثة فروى النسائي عن سليمان بن عمرو عن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول أيها الناس أيها الناس أيها الناس أي أي يوم هذا وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أحد أصحابه وهو ربيعة بن أمية بن خلف يردد للناس فقرات من خطبه فقرات بعض خطبه في رواية ابن إسحاق قال كان الرجل يصرخ كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وحرمة شعركم هذا ثم يقول قل أيها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أي بلد هذا وهكذا إلى أن انتهت الخطبة ومما زاد وعي الناس بالخطبة والاهتمام بشأنها ما أكده رسول صلى الله عليه وسلم مرارا من أن هذا اللقاء الفريد قد لا يتكرر وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أرجع بعد عام هذا وعندما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وذلك يوم عرفة الذي صادف أن كان يوم الجمعة استشعر الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقيل له ما يبكيك فقال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وفي أوسط أيام التشريق نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع وأدرك فقهاء الصحابة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 wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a wata rana daga cikin ranaku irin wannan wata a wata shekara daga cikin shekarunsa na ƙarshe a duniya tafiyar da daga madina zuwa maka inda ya gabatar da aikin hajji ya ku jama'ar musulmi mu sani cewa an faranta aikin hajji akan musulmi ne tun a shekara ta shida bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina musulmi suna hajji da su da mushrikai kafaɗa da kafaɗa musulmi suna talbiya da tauhidi mushrikai suna shirka suna ɗawafi wuri ɗaya musulmi suna sa sutura karna suna tsirara sai a shekara ta tara ne Allah ta'ala ya saukar da cewa ya ayyuhan lazina amanu innamal mushrikuna najas فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن إن الله عليم حكيم Allah ya bada sanarwar cewa mushrikai najasa ne shirka ita kanta najasa doyi take bai dace a zo da ita ɗakin Allah za ka aka ce daga wannan shekara kada shirki ya sake aikin hajji to a wannan lokacin ne a shekara ta tara alaihi ya bada sanarwa domin shirin cewa a shekara ta goma shi da kansa ne zai hajji ka kake ba kowa tare da shi sai masu imani da Allah sai masu tauhidi waɗanda ba sa shakka a wata rana daga cikin ranakun Allah a ƙarshen watan zulka'ada irin wannan wata da muke cikinsa ya rage kwana hudu kafin watan ya ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwar cewa zai fita aikin hajji kuma ya fito tare da dimbin mutane gabansa da bayan damansa da hagunsa iyaka ganin shi an kaddara su da cewa sun kai mutum dubu ɗari ko abin da ya ka imanin mahajjatan najeriya na wannan lokaci ke wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuɗaitar da mutane cewa zai yi aikin hajji ce ku zo ku koyi aikin hajji daga wurina domin ba ni da tabbacin ko zan sake haɗuwa da ku irin wannan lokaci bayan wannan shekara wannan hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi hudubobi masu dimbin ma'ana masu tattare da darussa masu girma shi yasa da hajjin nasa da hudubobin nasa ana ba su sifa cewa hajjatul halal hajji isar da sako hudubar isar da sako saboda a cikinta duk manzo Allah ya tsaya kan wata fakara akan wata gaba ta magana sai ce ala hal ballaq jama'a na isar da sako su ce ka isar ya manzo Allah sai daga ya tsago su ce ya Allah ka shaida sannan ya toshe a cikin su ubangiji ka shaida cewa na isar da sako zuwa gare shi to daga wannan hajji ya zama isar da sako na ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi hajji musulunci saboda a cikin musulunci manzo Allah bai taɓa wani hajji ban da wannan ba mamaki a ce manzo Allah ya hajji kafin bayyanar musulunci a zamanin jahiliya cikin ƙurciyarsa da samartakarsa da ya shekara ɗaya ɗaya ɗaya har shekaru arba'in yana maka kuma da aikin hajji ba abin mamaki ba ne shi ma ya aikin hajji tun da suna ce ta annabawa da kakansa uba annaba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma ba mamaki bayan bayyanar musulunci kafin hijira manzo Allah ya aikin hajji amma dai babu wata ruwaya karfa da za a dogara ga ta kan wannan abinda aka sani shine bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin aikin hajji ba sai wannan hajji da ake kira hajjatul islam abin da yasa zai yi zan yayi hajji a lokacin musulunci kafin hijira saboda ya kasance yana zuwa yana karantar da mutane da a wasu wuraren aikin hajji kun ga ashe ba mamaki ya zama shi ma ya aikin hajji a wannan lokaci ana kiransa hajjin bankwana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wai ban kwana a cikin jawabin nan duk inda ya jawabi sai ya faɗi ta ba ni da tabbacin za mu sake haɗuwa a nan tare da akwai wani hadisi mai girma mai daraja wanda yana da kyau ko wani musulmi ya karanci harufan da ke cikinsa wanda jabir ibn abdullahi al-ansari ya ruwaito imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa kuma dan uwa malam jabir lani mai hula ya yi sharhin wannan hadisi a kwanakin baya kuma ana samun kasa ɗinsa ka ba sai mun yi bitar hadisin ba amma hadisin ya ji diddigin isar manzo Allah daga gidansa zuwa taruwar jama'a da tafiyar su isassu wurin harama da wuraren da aka yada zango da abubuwan da suka faru da fatawoyin da aka yi manzo Allah da yadda ya gabatar da aikin hajji daki daki daki daki har sai da aka koma da manzo Allah cikin gidansa babu wani hadisi wanda ya tattara hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi saboda haka muna bada shawara a nemi wannan kaset a saurari kuma wannan bayani daga bakin malam Jabir wanda ya rawaito daga Jabir shi kuma ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke so mu mai da hankali gare shi a wannan shi ne ita kanta huduba ko kuma hudubobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin wannan aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wuri guda ya huduba ba a cikin wannan hajji na ya yi hajji ya yi ba a ranar da aka yi tsayuwar arafa ranar juma'a ke ranar ne aka kan masa da ayar cewa addinin musulunci ya ce wadda take aya ta hudu a cikin suratul ma'ida da gare ta ne kuma masu ilimi daga cikin sabbai suka fara jin cewa manzo Allah kenan ya fara ban kwana da duniya tun da addinin da ya zo isar da sakonsa ya riga ya kammala a nan ne sai da Umar ya rinka zubar da hawaye aka ce ne take makuka yake duk abin da kaga ya kammala to abin da ya rage shi ne fara rage to ka musulunci tun da ya cika da zuwa raguwa zai da kullum za su zuwa kasuwa face suna da damuwa a cikin zuciyarsu na wani hukunci zai sauka bau sani ba da haka har wakilai suke sa. to a yau an ce addini ya cika ba abin da ya rage menene zai faru addini ya ci gaba da ragewa ma'ana ya ci gaba da samun ci baya maimakon ci gaba da nasarori da aka samu a can ba. manzo Allah ya yi hudu ba yawmun nahar a to ranar sallah ranar sallah babbar ranar layya kuma hudu ba ita ma ba bakan dane sannan ya yi wata hudu ba ita ma gawurtatta a cikin kwanuka uku da aka yi a yawmun tashirik kwanuka uku na cin naman layya wayanda ake yi a nan mina mahajjata suna yin su bayan sun kare su dawo garin makka a wannan kuma manzo Allah ya hudu idan muka shiga waɗannan hudubobin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tarar da ya suranta yadda ya kamata al'ummar musulmi ta kasance da irin nau'in dangantaka da zumunci wanda ya kamata ya ɗunki al'ummar musulmi da yadda musulmi ke da alfarma da ɗan uwansa jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa abin tsarewa ne ga ɗan uwansa musulmi ruwayoyi masu ɗin yawa sun tattar wannan hudubobi za mu ga wasu sahabbai sun haddace hudubobin duka wani ya haddace wani bangare wani ya kula da wannan bangare wani ya kula da wannan bangare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba waɗannan hudubobin nasa muhimmanci gabaki ɗaya su ne a tsaye ko kuma a zaune amma akan taguwarsa wadda ake kira aljada'a taguwa ce mai tsayi wacce dukkan wanda ke filin suna hangensa a lokacin da yake hudu ba kun ba wannan ba saboda yawan jama'a an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum shine Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf shi daga cikin ɗan sarakunan Makka wanda an kashe babansa a Badar amma shi sahabi ne mai daraja to shine ya kasance yana daga murya da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa idan ma manzo Allah sai tambaye mutane sai sai ka tambaye su wani wuni muke yau sai wuni kaza ne ka tambaye su kaza ka ce ka ce na ce kaza yana isar da sako zuwa ga mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita kwankoma bayanai a cikin wannan hudu ma'ana sai ya faɗi magana ne mai kata har so uku saboda a tabbatar da an jita duk da kira ki ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas saboda su mai da hankali zai faɗa musu abin da ke so ke sadda saƙo zuwa gare su a cikin sauran mintuna da suka rage mana ƙarfin mu da sallah za mu faɗi taƙaitacce madarar abin da wannan hudu ba ko wannan hudu ba bai gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buɗe hudu bar saka mai isa da kowace hudu ba da tsabar yabo da kirari ga Allah maɗaukacin sarki da godiya ga shi ga ni'imomin da ya masa sannan yake ya ku mutane ku saurare ni da kyau ban sani ba ko da zai yi mu sake haɗuwa da su a irin wannan lokaci a irin wannan wuri a irin wannan shekara sannan ya kira ga mutane dangane da abin da inganci alfarmas amma sai da ya jawo hankali tukuna a ranar sallah cewa ya yi jama'a a wani gari muke ne suka yi shiru sai da suka yi zafin ko zai faɗi wani da ba makka sai ce ake ba gari nan ne mai alfarma muke ba suka ce shi ne a wace rana muke ne suka yi shiru ce ake ba ita ce ranan nan mai alfarma ba suka ce ita ce a wani wata muke ne suka yi shiru ce ake ba ita ce ba watan nan bi ne alfarma suka yi ce to ku sani jinai nan da dukiyoyinku da mutuncinku sun haramta gare ku irin haramcin wannan gari a irin wannan wata a irin wannan rana masu daraja da alfarma da wanda ba a ketawa. Wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan haka ya ce, Allah halballar na isar da saƙo suka ce ta isar ce Allahumma fasha. Allahumma fasha, yadda sannan manzo Allah ce duk wanda yake da amana ta wani a gurinsa ya tabbatar da ya mai da amana nan zuwa gare shi sannan yake duk wata riba wadda aka kasance an yi ta cikin jahiliya to mun wargaje ta a yau duk wanda ya bada kuɗi da ruwa to mun wargaje kuɗi da ruwa ya karɓi kuɗinsa la ta na wala ta zama kada ya cuta kada a cuce shi yake man Allah ya yanke hukunci ba a sake riba yake to riba ta farko wadda zan wargaje a wannan matsayi ita ce da ɗan uwan babana Abbas ibn Abdul Muttalib tajiri ne da yana ba mutane kuɗi da ruwa yake to kowa da ya da ba babana kuɗi bai da masa kuɗin sa babu riba mun kashe riba daga yau ya nuna ma duniya cewa an shimfita tattalin arzikin musulunci wanda babu ruwa a cikin sannan yake jinin jahiliya gaba ɗaya mun ruguzar da ma'ana duk wanda aka kashe a cikin jahiliya ba za a sake neman jininsa a musulunci duk wata damuwa da ke akwai da wani kaikayi dangane da kashe-kashe da yaƙi-yaƙi da aka yi an koma sabuwar rayuwa ba buƙatar wannan manzo Allah ce jini na farko da zan zan zubar shine jinin Amir ibn Rabi'a ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib wato ɗaya daga cikin alul jikoki Abdul Muttalib wanda yaro ne yana rarrafe wani ya je ya kashe to ana jin wannan jini ana jira a samu wanda za a kashe yanzu Allah ce ba za a kashe kowa ba duk wanda aka kashe cikin jahiliya mun manta da maganarsa yanzu mun kama sabuwar rayuwa mu al'ummar musulmi sannan manzo Allah yake dun duk ma'asirul jahiliya duk wasu abubuwa da aka saba yi kafin zuwan musulunci an dakatar da su yace banda abu biyu su ne da sadana da tiqaya kula da ɗakin Allah da kula da alhazai ya ce wani duk kabilar da duk gidan da aka sani da wannan aiki ya je ya ci gaba shari'a musulunci ta yadda da wani ba haka manzo Allah ya ce ya ku mutane ku sani shekan ya yanki ƙauna ga abauta masa a wannan ƙasar taku wannan manzo Allah ba da sanarwa ta maska da Madina ba a sake bautar shekan ba a sake shirka ba a sake koma ma jahiliya in duniya ta tabbata koma ma shirka maska da Madina za a yi tauhidi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Imam Bukhari ka fi kitab Fadal al-Madina ta inna al-iman la ya'rizu ila al-Madina kama ta'rizu al-hayy ila zakri imani yakan koma Madina kamar yadda batija take komawa zuwa gidansa idan yamma yace to amma ku sani shedan zai amince muku ku yi masa da'a ga wasu abubuwan da kuke ɗauka ba komai ba a cikin ayyukanku da aka ku kiyaye shi akan addinin. da ne ce ya ku mutane ke magana dangane da lokaci watanni masu alfarma da lokacin aikin hajji da ne ce ya ku mutane ku sani matayenku suna da alhaki a kan kuma kuna da alhaki gare su da gaske alhakin da kuke da shi kada su bari wani wanda ba ku ba ya zo cikin gidajen ku ya haushin cikin kada su shigar da kowa a cikin gidajen ku wanda ba ku amince ba sai da izinin ku sannan kada su yi alfashi kada su yi ya ce idan sun yi wani abu wanda bai dace ba Allah ya yi baku izinin ku ɗan ƙaurace masu ko ku buge su bugu wanda baya cutarwa idan suka daina su yi muku to ku sani arzikinsu da suturarsu yana wajibi akan ku gwargwaron iko sannan manzo Allah ce istausu bin nisa'i khaira istausu bin nisa'i khaira ki wasisi na alkhairi da mata ma'ana kuyi yi ma mata riƙon kuyi musu riƙo na kulawa kar ku musu riƙon sa kai kafi ku yadda su yace domin su bayan Allah ne da aka hore su gare ku ba su mallaka ma kansu komai ba kuma kun karɓe su daga iyayensu bisa ga amanar Allah kun halarta al'aurarsu da kalmar Allah su nake fattakullah a cikin nisa tsoron Allah game da sha'anin mata wasu ku bihin na khaira ku yi wasiki alkhairi da su ku kula da su yadda ya kamata su nake ala alballak na isar da saƙo su ce na'am ya ce Allahu mu fasha ya nuni sama zuwa ga Allah cewa Allah shi ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi yake ya ku bayan Allah ya ku mutane kada ku zamo kafirai bayana kuna yaƙar junan ku sani na bar muku wasu abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kun yi riko da su ba za ku fashe ba har na bar muku littafin Allah na bar muku sunna da ta'ala al-qiblat na yi sadda saƙo, na yi bayani suka ce kai bayani ce Allahumma fashal ya Allah kai da. sai ce ya ku mutane ubangijin ku ɗaya ne Kakanku ku ɗaya dukkan ku jikokin Adam ne adam daga ƙasa aka halice shi to ba wanda ya tori a cikin ku in ba tsoron Allah ya ce shi ba balarabe da wanda ba balarabe ba farar fata da bakar fata daidai su a wurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah sannan ce ala hal balak na isar da sako suka ce ni amin ce Allah mu tasha ya Allah kai shi ba nan ne ke kalli walle da shahidu ba duk wanda baya ne ya faɗa ma wanda duk wanda Allah ya faɗa ma wanda baya duk wanda ya ji wanda hudu ba da da ita ga wanda ba su ji ta sai ya ku mutane ku sani Allah tabaraka wa ta'ala ya raba gado ya ba kowa rabon kuma duk wanda ke da gado ba ya halarta a keɓance shi da wani wasiki sannan ba a wasiki da abin da ya wuce sulufin dukiya sannan ya ce alwaladu lil firash walil ahir al kana mai gida ne mai majinaci dutse annasa wata akwai ta ɗabi'a ta jahiliya sai namiji ya zo ya rika kwana gidan wani ya rika kwana da matarsa in ta haifi da zai zo ya kawo ƙara ta ɗansa da sai maza Allah ce abinda an nasa kan dutse a jefe ki har lahira amma ɗa wanda aka haifa a gidanka na kai, to da in kana musu ba za ka bane sai dai kai la'ani da matar manzo Allah ya kawar da wata mugunyar al'ada da ke akwai ta lokacin jahiliya sannan ya ce duk wanda ya jingina kansa ga wani babu ubansa ba ko ya jikinci wasu kabila wata kabila wadda ba maulansa ba to la'anar Allah da mala'iku da mutane ta tabbata gaba ɗaya kansa Allah baya karɓan masa farali bale nafila sannan ya ce musu wassalamu alaikum wato wannan bakan da bai hudu ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce mu yada idanu a kanta mu diba yadda ya kamata ganin al'ummar musulmi ta ginu ta zama tsintsiyar ɗaurin ta zama muryar ta guda jagorancin ta guda alƙullar ta guda sannan aƙidar ta guda tsarin tafiyar da rayuwar ta guda shine littafin Allah da sunan bazu Allah sallallahu alaihi wasallam sana al'ummar musulmi gaba ɗaya daidai suke ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah ba a cikin mai tsoron Allah sai an zo lahira duk abin da mutum yake yi a duniya to zahiri kake gani amma baɗinin sai na wurin Allah saboda ka karkace ka ta kowa akan kowa dukkan mu bayan Allah ne ba wanda yake wani sai an zo lahira a yanke hukunci sannan ake gane wanda yake wani sannan manzo Allah ya karanta da a wannan hudu ba cewa nasiha a fara ta da gida lokacin da manzo Allah ya ce babu riba sai fara so ta gidansa lokacin da yake ba babu jile ne na jahiliya sai ya fara soke da gidansu domin ka fahimta cewa kai ne wa'azi kai ne karantarwa da kanka ya kamata ka fara sai Allah kai mana dace sannan mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada muhimmanci ga al'amarin mata da kula da su da kasancewar su wato ainihin waɗanda ya kamata a yi tarayya da su a karantar da su a lura da su a yi haƙuri da su bauɗaɗɗu ne an halicce su daga mafi bankara wato abin nan ko gaba daga cikin ɗan adam ita ce a waza yadda ba ka iya miƙe a waza ƙirjinka haka ba ka iya miƙe ba su sai yadda take ka yi haƙuri da ita ka tafi da ita yadda take yadda Allah ya halicce ta kada ka sanya zato mai yawa na kyautatawa daga ɓangaren ta shi zaton muna nawa da gare ta lokacin da ta kyautata sai ka gode mata wannan yana nuna al'ummar musulmi al'umma ce da mazanta da matanta da baki ɗaya kowa yana da wato nasa matsayi a cikin addini amma kuma mata suna ƙarƙashin kulawar maza kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hudubobin nasa ya bayyana muna roƙon Allah ɗaukacin sarki ya azurta alhazanmu hajji ta ƙaƙƙe ya sa su yi shi lafiya su ƙare shi lafiya su kawo mana lafiya wannan matsala da ake cikinta ta muharramai masu laifi a cikinta Allah ya ba su ikon tuba domin babu shakka ta wahal da mutane ƙwarai da gaske da yawa da cikin matan da aka dawo da su sun gayyara wasu wanda ba su riga suka dawo ba har yanzu suna cikin wahala kuma ba wani abu ne rashin bin tsari ne rashin bin doka ce ga yadda ya kamata a yi ba haka nan ake yi ba su kuma hukumomin kasar saudiya suka ɗauki mataki mai tsanani a kan irin wanda ba ta ɗauka irinsa ba muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sa wannan ya zama abu ne da ba za a sake ta shi ba Allah ya sa a yi hajji lafiya a ƙare lafiya a yi karɓarfe Allah ya azurta mu ibada a cikin ruwan sanyi a cikin hutu wannan yanayi na zafi da muke ciki Allah ya ka mana sauki ubangiji da ɗauke sarki Ya yassare mana al'amuran mu na rayuwa ga baki da ya biya bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya matakin mu Allah ya dawo da su mamatan mu Allah ya gafarta masu malaman mu da shugabannin mu Allah ya musu jagora ya daidaita da su ga abin da zai amfani mu duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون